وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد muna gode ma Allah subhanahu wataala da ya kaddari haɗuwar mu a wannan lokaci mai tarin albarka babban makasudin haɗuwar ma waɗannan 'yan kwanaki su ne shine gabatar da daura da aka yi sanawar ta haka Da yi tunanin daura zai ta zama ta ta 'yan unguwa ne kaɗai to amma mun ta ganin mun fuska haka aka fi bukata an fahimci wannan da kyau saboda haka hisa ba mu bayyana sanarwata a cikin gari ba da sauran masallatayya iyakaci da masallatan da ke nan gu nan ne kaɗai muka ɗan sanar da daura ɗin saboda so mun taɓici an gano wannan da kyau to sha Allah muna fatan wannan farawa akai ba wai an kammala ba ne Nam duk da kyar mara sule ya yi magana ya ce a sanar ya ta magana da to a sanar an fahimci wannan ko Allah ta'ala ya saka da alkhairi Allah ya sanya ma yan albarka duka waɗanda suka halarta da wanda suka yi kokarin sanarwa da ko ta ko abin da ya shafi wannan daura a takaicen takaitawa sunan da aka sanya mata ita ce dauratu ahalil aqida dauratu ahalil aqida galibin wannan daurar littafin aƙida za a dinga karantarwa an fahimci wannan kuma muna fatan za ta kasance ne awa ɗaya tsakanin magariba da isha an fahimci wannan da kyau ko kuma tsarin da muke fatan zai kasance muna fatan duk bayan wata uku a kalandar musulunci za a gabatar za a dinga maimaita irinta amma muna tunanin daura kira a ce an yi ruwa fa muna tunanin masallatan mu nan cikin unguwar mu za su dinga maimaita tukunna kafin mu gayyuwar zuwa wani wurin an gane wannan maganar a kalanda musulunci bayan wata uku kaga mun yi al-muharram safar yanzu muna rabi awwal kaga yanzu wannan shine cikon wata uku da suka gabata sannan sai rabi sani jumada awwal abin nan jumada sani kaga wata uku kenan sannan sai abin nan rajab ramadan abin nan sha'aban ramadan a ga su ma wata uku kenan ba lalle ne sai a ƙarshen kowanne wata ba a cikin da watanni uku din za a samu sati guda insha Allah ta'ala a karantar da abin da ya sauwaka abin da muke daɗa maimaitawa shine tunda ta ci sunanta dauratu ahlil aqida to galibi litafa aqida kawai za a dinga karantarwa an gane wannan ko kuma insha Allah ta'ala mana fatan za ta ɗauki tsawon mako guda ne kamar wannan wacce aka fara ta a yau ko ake shirye-shiryen fara ta a yau 11 ga watan rabi awwal shekara ta 1430 a ga muna tunanin kare wata zuwa mai kenan 17 ga watan rabi awwal ranar juma'a kenan kaga ya daidai da yau bakwai ga watan uku watan maris shekara ta 2009 meladiya zuwa 14 ga watan maris an gano wannan da kyau to wannan shine abin da muke fatan Allah ta'ala ya albarkace mu ya mana jagora a wajen wannan karatu din babban manufar wannan daura shine kamar yadda aka saba karantar da littafin aqida saboda irin muhimmancin da aqida take da shi kuma a karanta a littafi ana karantawa kana bi ana karantawa kana bi cewar <clears throat> littafin aƙida kusan da awakan aƙida da awakan tauhidi shine babban aikin manzanni wanda yake babu wani manzo da Allah ta'ala ya turo face akan wannan shine ƙashin bayan turo shi da ake sauran waɗansu abubuwa to sun biyo baya ne Allah ta'ala yana cewa wala qarba asna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibu taghut laqad arsalna nuhan ila ila qaumihi ilahin ghayr wannan shine babban manufa wannan daura din darasin da muka bude da shi a yau ko littafin da zamu karanta sunan shi masailul jahiliya allati khalafa fiha rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ahlal jahiliya an ce masailul jahiliya su ne waɗansu mas'aloli manya-manyan mas'aloli da jahiliya a zamanin jahiliya aka fice wurin aikata su kafin bayyanar addinin musulunci kafin zuwa manzon tsira annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam wannan kuma matala da aka yi to galibi waɗannan ayyuka da wannan malami marubuci wannan littafi ya rubuta waɗannan ayyuka suka dinga yi babu wani abin da ya huce ɗaya daga cikin waɗannan al'amura to ga yana da kyau mutum yana musulmi a ce ya san su domin me hmm? domin kada ya samu kanshi a cikinsu ba kai ke ba domin mutum bai san sharri ba sai je ya afka ma sharrin ba tare da ya sani ba marubucin wannan littafi ko waɗannan 'yan takardu da ke hannunmu shine muhammad bin abdulwahab ma'ana shekul islam wa mujaddidi da'awati tauhid muhammad bin abdulwahab bin suleiman at-tamimi ina jin da jin an ce muhammad bin abdulhab duk wani ke bin kwakwafi na abin da ya shafi tauhidi ya san kowa ne ne shi ne wa hmm? me daga cikin littafan shi kitabu tauhid al-usul salasa kashfu shubahat al-qawaid al-arba da sauransu to shi ne wanda ya rubuta wannan littafi shi kuma muhammad bin abdul an haife shi a garin oyaina wanda yake yamma maso arewa ko arewa maso yamma daga babban birnin kasar riyadh birnin riyadh da ke kasar saudi arabia a wannan yanki aka haife shi an haife shi a shekara ta 1115 wazin mita 1115 ya kammala haddace ƙur'ani mai girma yana ƙasar ɗan shekara goma malam abubakar na kai shi kai da biyar eh a to duk wanda ya haddace qur'ani a kasar dan shekara goma mana a shekaru goma farko na rayuwarsa ai ga gayuwa wa ilimi shiri sosai da sosai amma duk wani duk haddace ba abin da zai gagare shi haddacewa saboda in dai a tsaya a kwamuni akan hadda ya riga ya saba saboda kai haddace maka umdatul ahkam sai ya ce maka yan kwanaki ne ya haddace kitabu tauhid ya ce maka kwanaki ya dauka ba wai watanni ba an gano wannan ya haddace maka a tajiridu sare na azubaidi talhaisun talhisin abin nan sahih bukhari wanda yake ya cire isnadin da ke ciki sai ya ce maka kankanin lokaci ya dauka saboda ya riga ya samu tadrib a wurin haddadin ya samu kwarewa sosai da sosai Muhammad bin Abdulwahab ya yi tafiye-tafiye domin neman ilimi kuma wannan dama ita ce sunna ta karatu kuma galibi an sha maimaita irin wannan domin mutum ya san cewar ba fa zai zauna iya lungunsu ba ne kawai ji cewa ya zama darul ifta'i malamai sun yi tafiye-tafiye wurin karatu a wannan tafiya za ka haɗu da wanda ka fi za ka haɗu da wanda ifi ka za ka haɗu da wanda yake sa'an ka yi ya san a nan kuka haɗu saboda haka abin da ka zo da shi zai iya cewa bai da shi ba wataƙila inda ka baro ana tunanin kai ma ana tunanin ai maka a ce kaza ba daidai bane amma ana maka kallon malam to yanzu ka je inda ba a san kai malam bane saboda abin da ka zo da shi shine zai cece ka idan abin da ka zo da shi yana da nauyi to sai ka ga mutum ya sami abu mai nauyi in kuma mutum ya zo da abu gashi nan to kaga sai sai ya kasance cikin ɗalibai irin wannan hali saboda da yawa malamai sun yi tafiye-tafiye hikimomi daga ciki domin karo ilimi domin tattaunawa da yan akan waɗansu masail yasa da yawa ga ana karanta masail na al-Imam Shafi'i lokacin yana Baghdad ga fatawashi lokacin da ya koma Masar ga fatawashi yasa sai ga sun ce wa fil qadim ma'ana tsohuwar fatawashi kenan wa fil jadid sabuwar fatawashi kenan wannan kuma ba aibu bane ko aibu ne abin da yake aibu shine yi karatu ka fahimci abin da ka ɗora mutane a da kuskure ne kuma yanzu ka zo ka kasa yi musu bayanin cewa kuskure ne wannan shine aibu an gani amma ka da iya binciken ka kenan yanzu kuma ka zo ka kara bincike ka daɗa zarfafa cikin ilimi ka gano waɗansu abubuwan da ka faɗa lallai akwai kuskure a ciki saboda saɓanin tazara da aka samu yanzu ka fahimci waɗansu abubuwa na ilimi to mai aibu don ka zo ka ce abu kaza da abu kaza da abu kaza mun yi istighfari Allah ya yafe mana ka wani aibu a ciki muhammad bin abdulhab ya yi tafiya zuwa garin madina domin karatu ya yi tafiya zuwa garin makka domin karatu kaga ya hada alharamai maɓuɓɓuga ta wahayi ya je garin basra ya je garin kufa duk domin karatu an gano wannan da kyau kuma a wannan tafiya da mutum yi kamar da muka ambata zai haɗu da malamai iri daban-daban watakila wani malamin ya kware wurin fikihu wani malamin ya kware wurin tafsiri wani malamin ya kware wurin hadisi wani malamin ya kware wurin akida a waɗannan tafiye-tafiye da kai za ka samu dama da za ka gana da shi sosai da sosai don watakila lokacin kana garinku al'amura sun sha kanka kana da ɗalibai da safe kana da ɗalibai da rana kana da ɗalibai da yamma ko kuma da rana a tafi neman abinci sai ga ɗan abin da za ka nazari mai nemiya ya gagari kan mutum bai sai ci ba to amma a yanzu ka samu faraga ta ka tsaya kai karatu ko ba ta yake ba za ga akwai hikimomi da yawa wurin tafiye-tafiye da malamai suke da muhammad bin abdulhab ya sami abin da ya samu na karatu sai aka shiga fagen da'awa wanda yake daman wannan ita ce sunna ta annabawa ita ce tsari na annabawa ba mutum ya karatu kuma ya zauna rama kura daga kisa ya yanki ba shi ba zai karantar da wani ba kuma ba zai karanto ba kuma bai halatta ya zauna sai dai ita karantarwa ba zai karanto ba kowanne ɗaya daga cikin su laifi ne mun sha mai irin wannan karatu din Allah ta'ala yana cewa walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimuna alkitab wa bima kuntum tadrusun sai dai ku kasance malamai masu renon al'umma kuna renon su kuna tarbiyyantar da su daga ilimi ƙasa ƙasa sama sama sama sama har ya zama da sun yi girma sun kafu a ilimi sun samu tarbiyya ta musulunci sun samu tarbiyya ta manzan Allah sallallahu ta'ala wasallam ta hanyoyi guda biyu hanya ta farko bima kuntum tu'allimuna alkitab na saboda abin da ko kasance kuna koyar da mutane alqur'ani mai girma ku koya musu karatun shi karatu alqur'ani ku koya musu sanin ma'anonin alqur'ani dan dole duka biyan ake za a koya mutum karatun alqur'ani sannan kuma koya ya san ma'anar da in bai haka ba to har yanzu bai cika ba dan Allah ta'ala yace huwa allazi ba fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim alkitaba wa yatlu alaihim ayatihi wa yuallimuhum alkitaba yana karanta musu ayoyin shi na me kenan na alqur'ani kuma yana karantar da su ma'ana shine yatlu alaihim ayatihi tilawa kenan su iya karatun tsantsa an gane wannan mutum ya karanta alqur'ani in daidai gurgurun yadda aka saukar da shi abu na farko kenan abu na biyu kuma ya san ma'anonin shi wa yu'allimuhumul kitab yana sanar da shi ma'anonin alqur'ani ne idan ka san alqur'ani ka haddace ka zama gangaran baka san kowace ma'ana daga cikin shi ba to kaga wani sabon aiki ne kayi wannan hannu sai kuma ka dawo mutum ya zo yi wannan hannu din na Allah ta'ala ke cewa lafi kunu rabbani na bima kuntum tu'allimuna alkitab wa bima kuntum tadrusun da kuma da kuke samun ƙari kuna karantarwa kuna karantowa don ka ce karantarwa kawai za ka yi ba za ka karanto ba to lalle ka watan wata rana za ka ga ɗalibai suna cin dunduniyar ka kuma kana musu fatawa ƙarya da gaskiya ƙarya da gaskiya ko ba ka ba saboda mutum baya zuwa ƙaro ilimi ku ga gwamnati ba da an yi abin da ya ce ta tura ma'aikata ƙaro ilimi ko ba ka ke ba da an yi an yi sai a ce kowa ya je ƙaro ilimi da an yi an yi sai a ce kowa ya je ƙaro ilimi to shi addini shi kenan mutum kawai da mutum ya tike ya je su da rasul muntaha ba zai taba zuwa karo ilimi ba bayan Allah ta'ala yana ce da annabin shi annabin tsira wa qur rabbi zidni ilman in ban da ilimi mai aka taba ci a rasul mai nemi ƙari dudu don kana lissafa abubuwan da aka ce a rasul mai nemi ƙari ko ya nemi karin su ba su wuce biyu ko uku ba ilimi yana cikin su bi nasin tanzi muna fata Allah ta'ala imana muwafaka muhammad bin abdullahi ya tsaya tsayar daga wurin da'awa sosai da sosai kuma duka wanda yake bin littafan shi ya san malayin sosai da sosai ya tsaya akan da'awa akan wani hanya kuma ya haɗu da adawa sosai da sosai muhammad ibn abdullahab ya haɗu da adawa ta kowane irin bangare sawawan ta mutanen gari sawawan ta waɗanda suke ganin su malamai ne duk ba ta irin yadda bai samu matsaloli ba amma da ake haƙuri fa wace irin samara ce ba a samu ba wani yana alkhairi ne da ba a samu ba yanzu kitabu tauhid wanne gida za ka samu a ce babu kitabu tauhid hmm? al-usul salasa kashfu shubahat waɗannan littafan sun shiga gari sosai da sosai ana karantar da su duk masallatai na sunna ana karantar da su masallatai makarantu na sunna duk ana karantar da su saboda me irin jihadin da wancan bawan Allah yi amma wani abin farin ciki shine a lokacin da muhammad bin abdullahi yake karan bata da yan bidi'a da waɗanda ba sa son da'awar addini a wannan lokaci din a can yankin ƙasar saudi arabia a daidai wannan lokaci shine abin nan usman bin fodi shi kuma ke fafatawa da yan bidi'a wannan lokaci a nan yankin saboda a zamanance zaka ce sun yi zamani lokaci guda wannan yana wata shiyar wannan yana wata shiyar ta duniya an gano wannan da kyau ko kuma kowa sai irin mayar da shi usman dan fodi yayi domin yakar shirka da bid'a da duk wasu khurafat wanda ya karanta littafin shi lalle ya san wannan sai dai ka ce abin da aka saka ka mushi da shi ne to lalle kuma muna fatan dai Allah ta'ala shi yafi mana baki da amma lalle irin abin da aka saka kawo da awar shi usman dan fodi bai cancanta haka ba a ce a zama da kabarin shi wurin addu'a wurin roƙo wurin ɗawafi wannan duk wanda ya je ya gani kuma har yanzu in kaje har zuwa yau din nan in kaje za ka ga irin abubuwan da ake wannan ya saba mu da shi an gano wannan da ke ko Muhammad bin Abdul Wahab ya rasu a shekara ta 1209 da shida shekara ta 1200 da shida mana za ka iya lissafa yana shekaru kimanin 91 a duniya

224 da rasuwa amma ka duba adawar da ake da shi har yanzu duk wani wanda ke bin tafarki na suna sai ga kamar kurwar muhammadu bin abdullahi tana kan shi sai bawa habiye ne an gano wannan ko menene harka ce ta littafi duk wani malami da ake so a fahimci kowane ne ga rubutun shi nan yayi a ɗauka a karanta rubutun shi shine ya su zama hukunci tsakanin rubutun da shi ne zai zama hukunci tsakanin shi da mutane muna roƙon Allah ta'ala da sunan shi kyawawa da sifofin shi madawaka Allah ta'ala shi gafarta mishi shi sanya aljanna ta zama makoma a gare shi ya albarkaci zuriyarsa domin har yanzu zuriyarsa ba ƙananan malamai bane ba wai dan malam ne kai hal malam ba kusan duk abin nan muftil am muftil am da ake a kan Saudi Arabia galibi daga 'ya'yan su jikoki su ne in banda abdulaziz abin nan abdulaziz bin bas abdullah bin abdulaziz bin bas an fahimci wannan ko amma sauran in ka jana ali sheikh ali sheikh ali sheikh ma'ana abin nan abin nan jama'ar gidan muhammad bin abdulhab kenan an gano wannan ko Allah ta'ala ya albarkaci zuriyar sa ya albarkaci su baki da Allah ta'ala sun yi aljanna su zama kuma a gare shi daga cikin littafin da ya rubuta ko takardun da ya rubuta domin galibi rubuce rubucin shi wasiƙu ne ba wani littafi ne za ka ganshi ƙato haka ka dubi rubuce rubucen ma abin nan Usman dan Fodi ai shi ma haka ne dubu nurul albab kasa da awa ɗaya za ka karance shi an gano wannan duk haka za ga saboda akwai jihadi akwai menene yan bid'a mun shirka yan wai duk an yauta ga mutum shine kada shine al'umma an rubuta littafan shi baki daya an sa musu suna majmu'u rasail muhammad bin abdul hab sun kai kimanin mujalladi ko in ce littafan da aka samu rubuta sun kai kimanin mujalladi bakwai haka aga ba su da yawa zuwa shida musan abin nan ban duba na in ga suke ba shida ne ko bakwai na yi kokarin ga na duba su domin faɗa ma yan uwa cewar adadin mujallada din nawa ne daga ciki da akwai waɗannan masail jahiliya ai dudu warƙoƙi ne ba su kai matsayin da za a rubuta su matsayin littafi ba iza kake ganin su a cikin wani littafi aka rufa tusa ɗin su muna roƙon Allah ta'ala da sunayen shi kyawa da sifofin shi madawaka mana jagora shi wannan littafin masail jahiliya malam ya rubuta su ne ya shi kama abin da na ambata ɗazu ya yi mana la'akari da waɗansu abubuwa da ahalul jahiliya suke aikatawa me amfanin karanta su malam ya faɗi waɗansu abubuwa kaɗan daga ciki domin kada mutum ya samu shi a cikin wannan al'amari da mutane suke aikatawa a ciki saboda ya rubuta mas'ala mas'ala al'ula al Saniya al Salisa kimanin 128 duk waɗannan ahal jahiliyar suna aikata su saboda ka kaga mutum yanzu sai ita ka tsantsan kada isa samu kanshi a ɗaya daga cikinsu, in ma yana da wasu a ciki ya ƙoƙari ya goge su daga zuciyar shi domin wasu daga cikinsu suna kafirtawa wasu kuma ba sa kafirtawa sai dai mutum ya sani cewar yana da wata guba daga cikin guba ta ahlul jahiliya yana da wani maguzanci daga cikin maguzanci da aka da aka bashi iyaye da kakanni to har yanzu wani kashi ɗaya ko biyu ko uku yana bin shi to amfanin karantawa mutum ya kokari ya ga ya yarfi an gano wannan da kyau duk wata matsala da ka ji an karanta ka yi kokari ka ɗabbaka ta a kanka kafin ka ɗabata kafin ka ɗora ta akan wani ka ji cewa wannan matsala ta farko kana ciki ko baka ciki ta biyu kana ciki ko baka ciki ta uku ta hudu ta biyar wannan shi zai sa ka dinga ji da kai ake don mun ka gyara kada kula ya karatu ka ji cewa da wani ake ba da kai ake ba an gano wannan da kyau mana fatan Allah ta'ala ya mana jagora قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الشيخ محمد ابن عبد الوهاب الله تعالى يمشي رحمه ياتي dalibi mun san wannan kala sheikh muhammad bin abdullahi rahimahullah magana ce ta masu rubutu amma shi cewa yi bismillahi rahman rahim hadhihi umurun khalaba fiya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma alaihi ahlul jahiliya alkitabiyin wal ummiyin an gano wannan amma saboda ladabi ga mai karantawa da kuma yadda malamai suka karantar da mu a duk lokacin da zaka karanta littafin wani bawan Allah to kai kokarin yi mishi addu'a shine babban abin da zaka yi mishi domin irin alkhairin da ya dasa maka kai yanzu me zaka saka ka mishi kana karanta sai ka ce Allah ya mishi rahama Allah ya mishi rahama Allah ya mishi rahama wannan shine kusan babban abin da zaka iya sakan ka mishi da shi kuma abin da zai dada nuna maka cewar littafin Muhammad bin Abdulwahab, Wahhab ba littafai ne da aka rubuta su a matsayin wai manya-manyan littafai irin bulugul maram irin eh, sahih bukhari irin sahih muslim ba shine dududu babu wasu dogayen muqaddima a ciki wasu ma babu muqaddima a ciki yanzu kitabu tauhid shayi kitabu tauhid wa qaulillahi jalla zikru ko wa qaulillahi ta'ala ko ba kai yawa sai aka koro ayoyi menene muqaddima a ciki babu wata doguwar muqaddima a ciki haka abubuwan suke kasancewa قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هذه أمور خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عليه أهل الجاهلية الكتابيين والأميين مما لا غنى للمسلم عن معرفتها domin daman na so mana bayanin yadda za karanta zamu kokarin karanta kowace mas'ala sai mun karanta larabcin sannan mu biyo da fassara din an gano wannan mana tsarin da zamu bi wurin sharhi din daidai gurgudu muna roƙon Allah ta'ala mana jagora idan muka uh, karanta mas'ala sai a biyo ta da sharhi an karanta mas'ala sai a biyo ta da sharhi mana sai an karanta ta gaba daya sannan sai a koma baya a yi mata sharhi duk an samu malamai na so in yi maganar an samu malamai da suke mata sharhi duk da cewar ga tabbata wuce yan takardu a hannu ba kamar abin nan dr salihu bin abdullah sal fawzan wanda yake yanar sharha iya ta ibn abi daud wanda kuma da abin nan da salih abinna salih bin abdulaziz ali sheikh minista harkokin addinin musulunci na ƙasar saudi arabia minista na harkokin addini yana da sharhi na kitabu tauhid yana da sharhi na eh minista to na harkar addini fa minista addini harkokin addinin musulunci minista na harkokin addinin musulunci to bai da sharhin kitabu tauhid malam malam umar to bai da sharhin kitabu tauhid kuma ya zai kenan eh in bai konkwada aqida ba kuma aka bashi kaga zai dibi daji kenan Allah shi Ya yace hadhihi umur umur jam'i ne na Al'amur. waɗannan waɗansu al'amura ne khalawa fiha rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya saba ma ma alaihi ahlul jahiliya abinda duk ahlul jahiliya suke akai ya saba musu bai bi farkin da suka mu ba an gano wannan domin idan an ce aljahiliyatu shine yanayin da aka kasance kafin bayyana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka ku san wannan mafi munin yanayi ne domin abin nan asalin karma daga aljahalu ce ita kuma aljahalu shine rashin ilimi an gano wannan idan muka ce al'ilmu huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabihi wa ma'rifatu dinil islam bil adilla na gaskiya an ka kallaci irin abubuwan da suke zaka ga akwai akwai rahin sanin Allah ta'ala a cikinsu su sosai da sosai in ga ga irin kwama talar da ake zaka ce lalle waɗannan sun ci sunan su ahlul jahiliya a tafsirin da muka yi jiya na ranar juma'a mun karanta lokacin da mun yi bayanin yadda wasu suke auren matan iyayensu idan mutum ya mutu ya bar kanne ko yaya ko yaya Abin da kannaihi suke kawai duk wanda ya riga daukar riga ya jefa ma matan shikenan sun zama nashi an gano wannan idan waye mutu ya bar matan aure sai kanin shi sai ya dauki ya maza ya dauki rigar shi shi kanin ya jefa ma matan shikenan ta zama tashi in ya so ya aure ta in ya so ya aure da ita ya cinye sadakin in ya so ya bata haka haka baka dinga rayuwa haka kuma mutum ko da mahaifin shi ne ya rasu sai ya gada matan sai ya gaji matan nashi wai Allah ta'ala ce wala take humana kaha aba'ukum min nisa illa ma qad salaf Allah ce ya ayyuhal ladzina amanu la yahillu lakum an tarifu a karhan duk irin waɗannan wai irin wannan ne fa ake so a mai da al'umma da Allah ta'ala yake cewa wala tabarrajna tabarrujal jahiliyyati ula wai haka Allah ta'ala yake ce da matan annabi annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce wala tabarrajna kada ku yi fita tabarrujul jahiliyyati ula fata irin na jahiliyar farko kar ku irin wannan fatan kasiyatun ariyatun ko ba ka suke fitar ba haka to wai irin wannan halin ake so a komar da mutane ba ma'ana irin wannan kazantar irin wannan kamiyamiyar lokacin da babu wani haske kafin zuwan manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam to irin wannan ake so domin da zuwan manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam zuwan shi ya gusa da dukkan wani duhu alif lam alif lam kitabun anzalnahu ilayk litukhrijan nasa min adh-dhulumati ila an-nur bi idhni rabbihim ila siratal aziz al saboda Allah ta'ala ya goge dukkan wani dukkan wani duhu da zuwa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to fa irin wannan wancan duhun da aka baro baya irin shi kuma wasu masu da'awar dare da rana suke yi kuma a koma mashi ku kuna kira mutane akan su dawwama cikin wannan haske da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi su kuma suna kira akan a koma wancan duhu din Allah ta'ala ya tsare mu a ga wannan ba karamar al'amari ba ne. haka Allah ta'ala ya dinga musanta al'amura din ya zununa billahi ghayr al-haqi dhanna jahiliya irin zato irin na mutanen jahiliyan farko Allah har yake cewa afa hukumul ya yabghun haka inda yana so alaka sai da aljahiliya irin wancan yanzu irin wancan tsarin suke nema tsarin da ba a ba mata gado ba a ba kananan yara gado saboda me saboda kananan yara ba sa fita yaki mata ba sa fita yaki to me akan me za a ba su gado su gaba ɗaya ba a ba mata gado ba a ba ƙananan yara gado sai Allah ta'ala ya ce lirijali nasibun mimma taraka alwalidani wal aqrabun walin nisa'i nasibun mimma taraka alwalidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kafar nasiban mafruḍa sai ka rasa su matan ma da ake da awar kwato musu yanci sun san yancin da musulunci ya ba su ko ba su sani bane suka ji suna tabin waɗancan da za su mayar da su baya Allah ta'ala ya tsare mu daga waɗannan jahiliya Lallai mutum ya kokari ya ga duk wata wacce take da shi ba zai iya a ce al'umma gaba ɗaya suna cikin jahiliya ba yanzu babu dama ka ce al'umma suna cikin bata zai yi haka ba sai dai waɗansu al'umma suna da bata ko sun bata amma zuwan manzon Allah sallallahu ta'ala wasallam duk wani abin da yake duhu ana sallam ya gusar da shi Allahumma sai dai kai ka ya je wurin ko bai je ba saƙon ya zo gare ka ko bai zo ba amma baya hana cewar ɗaiɗaikun mutane ya zama na cewar wani yana da kaso na jahiliya wani yana da bangare kaza na jahiliya kuma yana nasalama ya ce da wani da ya aibanta shi da mahaifiyarsa ita ka gashi na dan bakar mace yace yanzu zaka aibanta shi da mahaifiyarsa innaka mur'un ka jahiliya kai mutum ne kana da wani gugu gugu maguzanci na farko an gano wannan to kaga mutum sai ya kokari ya ga ya wanke irin waɗannan al'amura din duk wani abin da ke da alaka da jahiliya ya ji da shi ya kuma da muka ambata da su domin ya kuskure ya wanke zuciyar shi kaf awwalu ma yajibu alal mukallafi tashiyu imanihi ya wanke imanin shi ya ji gaba daya ba shirka ba bid'a babu wani gugubu guguban jahiliya to wannan ne fa ne illa man atallaha bi qalbin salim wannan fa shine wanda ije ma Allah ta'ala da zuciya tsaftatacciya wankakkiya fil Allah ta'ala ka azurta mu daga cikin masu zuwa da wannan zuciya su wai ahlul jahiliya ma ne ce alkitabiyyin wal ummiyyin nan ce alkitabiyyin jam'u muzakkar salim ne mufradin shine ne hmm? mufradin shine ne alkitab kuskure yawa alkitabi mufradin shine alkitabi al'ummiyin jam'i ne mafaraɗin shi ne al'ummiyu an gane wannan shi alkitabiyu shine Masu mansubun ne ila alkitab an jingina shi ne zuwa ga littafi domin wannan yawon ta ƙarshe da ya kira yawon ba ko ba kake ba yawa kamar mina sai ka ce minawi mutumin mina ko sunna ka ce sunniyun mai bin kwakwafi mai bin tufarki na maza Allah sallallahu alaihi wasallam wani ita ya kira ya ba ma'ana waɗannan ana jin alkitabiyin waɗanda aka bai ma littafi su ko waɗanda aka bai ma littafi su ne al da nasara su yahudawa an ba su littafin a taura ta harshen annabi Musa alaihi salatu wasalam inna anzalna tawrata fiha hudan wa nur yahkumu biha nabiyyuna allazina aslamu lil ladzina hadu warbanin wal ahbar bima min kitabillah wa kanu alaihi shuhada an gane wannan saboda haka su ne su kuma annasara su ne waɗanda suka ce su nasara ne ko zalika bi annahum qalu abin nan qalu zalika bi annahum qalu inna nasara sun ce wai su nasara ne sun ce wai su nasara ne lalata ala ce man ansari ila Allah qala al hawariyun nahnu ansarullah su ne za su taimaki addinin Allah amma kuma aka hada baki da su domin a gabayan littafin nasu ko ba shi bane haifa musu da haka wa masal ladina humilu tawra thumma lam yahmiluha kama salil himari yahmilu asfara misalin su kamar kwatankwacin jaki ne ga jaki dauke da qur'ani da sahih bukhari da muslim da tirmidhi da abu daw ka koma da sharhin bukhari fatahul bari da abin nan da sharhinsa da umdatul qari ga sharhin muslim na imam nawawi da sharhin muslim na alqazi ya al-ikmal da sauransu ga shi dai masha Allah dauke ke da littafai da tafsirai da komai in ga zaka ce ala gaba ta muna mun yi sabani kan kaza eh ji mu ya ga ga <laughs> babu wani abu ba zan me ke dauke da shi ba to malam dubu saboda Allah ya ba su su aiki da shi ba haka yake mutum ya san ilimi yake aiki da shi yana da kaso na nasaranci yana da kaso na yahudanci an gano wannan ilimi tukuru babu aiki da shi wannan yahudanci ne aiki tukuru babu ilimi wannan nasaranci ne duk gaba ɗaya babu wani wanda aka yi ba a ciki Allah ta'ala ce ya ahlul kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu ala Allah illa al-haq innamal masihu isa ibn maryam rasulullah ya ahlul kitab لا تغلوا في دينكم ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وأضلوا عن سواء السبيل سو سمبتا كما سمبتر نصارى كنا an wanda ke bin kwakwaban su ne su zai kirkiro rubaniyanci gudun duniya Allah ta'ala ce war habaniyata ne ta da'uha ma aka tabna ha alaihim shi fa rubaniyancin nan su suka kirkire shi Allah ya ce ba mu dora musu ba mu abin da muka dora musu shine neman yadda Allah shi muka san su sai suka ajiye suka je suka kirkiro ruhubaniyanci da suka kirkiro ruhubaniyanci kuma ba su iya bin shi ba kuma ra'awa haka ri'ayatiha sun ce wai sun yi ne domin gudun duniya ba su iya ketare shi ba domin abin da aka san su yi ba su yi ba a yanzu ahalin kitab suna daga cikin waɗanda ake cewa abin da suke ahal jahiliya saboda kin yin aiki da littafin da aka ba su domin inda sun yi aiki da littafin da aka ba su da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zuwa za su bi shi ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum sun san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda suka san ƴaƴansu kamar yadda ka san ƴaƴanka cikin ƴaƴa in suna wasa za ka iya gano ɗanka hakan nan sun san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kawai jirin zuwan sai suke amma da ya zo ba a cikin su ba sai suka kafirce sai suka ki Allah ta'ala ya tsare mu da irin wannan to haka su ma suna cikin ahlul jahiliya mun za a dinga hikaito mana wani bangare na cikin ayyukan su saboda kada a fa lokaci to ai su ya aka yi aka faɗi sunan ahlul jahiliya a ciki ya aka ga yahudu da nasara a ciki a'a akwai nasu laifuffukan akwai tahariful kalimi amma wadihi suna canza kalma daga inda Allah ya ajiye ta in sun zo rubutu kai hatta in sun zo karantawa a baki akwai salon yadda suke karanta domin su canza wa inna minhum la fariqan yalwuna alsinatahum bil kitab litasabuhu min al kitab wa ma huwa min al kitab wa yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah wa yaquluna ala allahi al kadhiba wa ma ya'lamun kaga su ma suna cikin ahal jahiliya sai bangare na biyu wal ummiyin da kuma al ummiyin su al ummiyin jami'i ne na al ummi shi al'ummi shi ne allazi la ya katu wala ya ƙara ikon baya karatu baya rubutu wannan nan ma kusa larabawa kenan a su kan basu ma iya rubutu ba ba wai babu masu rubutu a cikin su bane a a marasa rubutu kaɗan ne kaɗan ne sosai da sosai za ka samu saboda ka har ya zama na su waɗannan nadir ne la yuqasu alai kaɗan ne wanda suka iya rubutu da karatu amma galibinsu su mafi yawan su duk ba su iya ba wallazi ba aka fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma wa in kanu min qablu la dalalin dhalalin mubin wa in kanu duk da sun kasance min qablu kafin a turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la fi mubin wallahi suna cikin bata batan bayyananne kowa ya san shi da kake ce ragon laye haka suke cin mushe fa wai ka kusan wannan akwai bata sosai da sosai a sha barasa a sha ta yi marisa ta sha kafsu a wannan akwai bata sosai da sosai a ciki to amma da zuwan manzan Allah sallallahu ta'ala sallam sai wannan duhun gaba ya kauce aka share wannan duhun har sai na musulunci ya zo to aka Allah ta'ala ya abin nan nasu don wannan shine al'ummi Allah ta'ala kuma ya simfanta annabin shi annabin tsira na Muhammad sallallahu alaihi wasallam da cewa shi ummi ne baya rubutu baya karatu الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة أنا سلم الأمي لا يكتب ولا يقرأ wannan yabo ne a gare shi mutumin da baya karatu baya rubutu ya zo da wannan littafin da masu karatu da rubutu ba su zo da shi ba kuma ba za su taba zuwa da shi ba wannan kaga falala a gare shi an gano wannan ko to amma kai kuma kaga ba falala a gare ka ba ka tsaya ba ka iya rubutu ba ka iya karatu ba kaga sai a ce a gaba da milona sarkin maguzawa ne kare na hannun shi an bai ci wannan Allah ta'ala ya lissafa su a wurare da yawa kai ba ma wasu iya rubutu ba su iya karatu ba a hatta zo ma ba a taba turo musu ba su suwa nan eh su al'ummiyun ba taba eh larabawa ba taba turo musu manzo ba zira qauman ma unzira abahum fa mughafilun haka Allah ta'ala ce da annabi sallallahu alaihi wasallam jira qauman domin ke mu mutane wa'azi mutanen da ma unzira aba'uhum ba a taba turo wani mai gargadi yayi wa iyayensa gargadi ba wanda ka mu kafilu mutane ne dubgaggu sun shiga daji kawai saboda babu wani mai babu wani mai wa'azi da ya taɓa bi ta hanyar gidansu Allah ta'ala ya ce alif lam mim tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin am yaquluna naftara bal huwa alhaqqu min rabbika litunzira qauman ma atahum min nazirin min qablika la'allahum yahtadun litunzira qauman babu wani mai gargadi kafin kai da ya zo musu zaka wannan ba karamin abin nan bane ina cewa ma atainahu min kutubin yadrusuna wa ma arsalna ilaihim qablaka min wa ma atainahu min kutubin yadrusuna ba mutu ba wasu littafai da suke karantawa ba wa ma arsalna ilaihim min qablik wa ma arsalna ilaihim qablaka min nazir ba mu taba turo da wani mai gargadi kafin kai ba sai haka duk waɗannan ayoyi muna da karanta su domin su daɗa nuna mana su fa larabawan nan hakikanin ɓagagun mutane ne to yanzu irin waɗannan mutane a ce mutum zai kwaikwayi hali irin nasu wani irin ci baya ne wannan an gane wannan tsoraka waɗannan abubuwa suna makaranta su domin su daɗa kawo mana nesa kusa mafahimci suwaye al'ummiyin aka kira su al'ummiyin ko kuma alwasaniyin duk masu bautar gumaka saboda su abin nan alkitabiyin su waɗannan addininsu yana da alaƙa da sama su ne suka jirkita addinin ko ba ka yake ba domin ya harif wani kalima a mawazi'ihi amma su al'ummiyin su kan damu maguzawa ne kawai masu bautan lati ne da uzza da manata da sauransu to duk gaba su da su da waɗanda suka biyo bayan su alwasaniyin masu bautar rana masu bautar taurari masu bautar aljanu masu bautar mala'iku da za a zo a karanta a ciki duk suna ƙarƙashin alwasaniyin al'ummiyin inda za ka gansu kamar nan wani aji ne mai zaman kanshi nan ma wani aji ne na alkitabiyin aji ne mai zaman kanshi yahudi da nasara su yahudawa sun kasu kashi na 71 su nasara sun kasu kashi na 72 a yanzu su ma waɗannan ɗin su al'ummiyin su ma ga sunan daki-daki ne wai mai shirhun su mai ƙul mala'ikati a haƙula iyakun kanu ya abudu a ga nuna ko masu bautar mala'iku kenan ƙalu subhanak anta waliyuna min dunihim bal kanu ya'budun al-jin ce aljanu suke bauta a ga nuna akwai masu bautar aljanu kenan ko ba ke ba Allah ta'ala ya tsare mu mala yake ce waɗannan masail min malagina lil muslimi an ma'arifatiya abubuwa ne da musulmi baya musulmi yana da buƙatar a ce ya san su min malagina lil muslimi an ma'arifatiya lalle yana buƙatar musulmi yana buƙatar ya zama na ya su domin ya guje su an gane wannan shine babbar fa'ida hiza muka ce malam ya faɗi waɗansu abubuwa daga cikin fawaid ɗin domin mutum musulmi ya san su domin ya guje su wani yana cewa araftu sharra lali sharri walakin li tuwaqqihi na san sharri ne ba dan wai yana sharri ba a'a domin in nisance shi wa man la ya'rifu sharra ya qafi duk wanda bai san sharri ba zai iya afkawa a cikin waɗannan masail din da aka karanto ba wai su kenan ba amma malam ya karanta ya harare ayoyin alqur'ani ya ayoyin hadisai sai ya tara waɗannan masail din yanzu waɗannan 128 a ce daga farkon su har zuwa ƙarshen su baka samu kanka a cikin ɗaya daga cikin su ba ai ga mutum ana mai fata alkhairi ko ba kai kewa ko kuma mutum ya samu wani daga cikin su sai maza ya istighfari ya tuba ya karkada zuciyar shi daga ciki kaga tunda ko ba tuba da sauran da sauran ta ai an karɓi tuban shi mala yake cewa dalili shine fa ziddu yuzhiru husnahu ziddu wa bi ziddiha tatabayyana al-ashya'u yace fa ziddu kishiyan abu yuzhiru husnahu ziddu dai kishi ne yake bayyana kyawun shi an gani wani abin da yake da kyau ba za ka gane cewar yana da kyau ba sai ka ɗauko kishiyarsa ka auna shi an gani? fari yana da kyau ko ba shi da kyau amma kyan shi zai daɗa ƙaruwa ne lokacin da ka ɗauko baki ka kusantar da su a nan lokacin za ka daɗa ganin Haske abin nan fari yana da abin nan haske yana da kyau ko ba shi da kyau amma a lokacin da ka kusanto da dare ka kusanto da duhu ya kyawun haske zai kasance zai daɗa ƙaruwa sosai da sosai an gano wannan da ke ko shi ne ma yake cewa fa ziddu yuzhiru husnahu ziddu abin da yake kishiya to ɗaya kishiyan nashi shine zai da ƙara mashi kyau ya ce wa biduddiha ta tabayyanin ashiya'u waɗansu al'amuran sai an kawo maka kishiyoyinsu za ka gane cewar kai lallai wancan abin da aka yana da kyau wancan abin lallai ba karawan abu bane saboda me saboda an kawo maka kishe shi ana fata muna fahimta yanzu ka kallaci saniya da take fara ce kar da kuma sanuwar da take baka ce wulik bakin in yana so ya daɗa kyau shine ya zama saniya ta zo kusa da mai fara sai ya ga wancan baki wulik din ya daɗa mai kyau an gane shi kuma farin nata shi ma ya daɗa kyau a nasarar yake ce mana abin umar ɗan yake ce mana abin nan كنا جلوس عند عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم اذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب سيتمي شديد سواد الشعر ككلتي abinnan farin gashi abinnan farin tufafi da bakin gashi baki wulik ya kake ganin kyawun nasu zai zai haɗu an gano wannan malam yayi mana wannan ne domin wai yana nufin a lokacin da aka kawo waɗannan masail to lalle za ka gane kima ta musulunci za ka daɗa san musulunci sosai da sosai waɗansu mahasin na musulunci za su daɗa fito maka fili sosai da sosai wannan baiti da malam ya kawo yana da gaba guda biyu gaba ta farko ta farko fa diddu yuzhiru husnahu diddu wannan ta wani magana wani ce daban wa bi diddiha ta tabayyana al-ashya'u wannan ita ma magana wani ce daban an gane amma yau da kullun yau da kullun yau da kullun sai ta zama na jumla guda a haɗe da juna sun ce abin nan yana cewa abin nan almunan baji wani riƙi sunan shi almunan baji yana cewa فالوجه مثل الصبح مبيض والشعر مثل الليل مسود صنفان لما استجمع حسنا وضد يظهر حسنه ضد yake cewa falwajhu mithlu subhi mubyadun fuska kamar hasken asubahi tana cike da haske wa sha'ru mithlu layli muswaddu gashin kai baki wuluk kamar duhun dare ga fuska tana da haske ga gashin kai yana da baki wuluk ba baki kirin ba baki kirin baki na muni kenan baki wuluk kuma baki na kyau kenan shi ne ke cewa fani al'amurra guda biyu lammas ta jama'a lokacin da suka haɗu hasuna sai suka ƙara kyau ya ce wa ziddu yi zuhiru husnahu ziddu kun ga yanzu mun samu me gaba ta farko ko ba kai ba gaba ta biyu kuma ta mutanabbi ce abu tsayyib al-mutanabbi wannan duk wanda ke karanta bututuwa na sulhu daula da suwaye suwaye da ya irin ɗibaɗi masu bi. ya ce wani zummuhum wa bihim arafna fadlahu wa bi zuddiha ta tabayyana al'ashiya'u ko ya ce yana yabon wani ne sai yake sukan wasu dan ba ɗabi'a ta mawaki kenan ba yabe ka ya sauki wasu in yaji wani wurin ya sauki wancan ya yabi wancan kai kuma ya sauke ka ya ce wani zummuhum kuma muna aibanta su wa bihim arafna fadlahum kai ai saboda su ne ma muka gane wani yana da falala inda ba din akwai su ba da ba mu gane wani yana da falala ba ma'ana kaga yana so a karo mishi kenan yace wa bi biddiha ta tabayyana al-ashiya'u wannan dai sune abubuwa da malamai suka bi musu kalkulo mana cewar abubuwan daban-daban suke yake cewa fa ahammu ma fiha wa ashaddu khataran adamu imanin al-qalbi bima ja'a bihi rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam فإن انضاف إلى ذلك استحسان ما عليه أهل الجاهلية تمت الخسارة كما قال تعالى والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون الله تعالى ما عليك سوى فأهم ما فيها ما في مهم من تم إلو وأنا أبو بوانا مسائل الجاهلية أبن دي أبو كوان دي مهم من كساني وأشدها خطرا كما يفو كوان هتري menene shi adamu imanin kalbi bi ma ja'a bihi rasul sallallahu alaihi wasallam shine zuciya ta zamana bata imani da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ba to wannan yafi kowanne hatsari an gano wannan yace zuciya domin idan zuciya ta kudirce ne imani ya tabbata idan zuciya bata kudirce ba baki ne kawai ya hurta to ba a samu imani ba domin inda haka ne da munafikai sun yi imani Allah ta'ala ce minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir sai Allah ya ce wa mahum bimu'minin saboda sun faɗa ne da fatar baki imanin bai sauka cikin zuciyarsu ba idza ja'aka al munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasulu wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun saboda sun faɗa ne da fatar baki nisa gaba ta imani gabobi ne guda uku guda hudu wa qul innamal imanu qawlun wa niyyatun wa fi'lun ala qawli nabi musarrahu wa yanqusu tawran bil ma'asi wa taratan bi ta'atihi yanmi wa fil wazni kun shiru ne wannan ce da tazbi ne wa fil wazni yarjahu shine malai yake cewa mafi hatsari shine zaman zuciya bata imani ba rashin imanin zuciya wannan shine mafi munin asara sai malam ya ce in ba ila zalik to idan aka ƙara akan wannan ga zuciya ba ta imani ba da abin da manzon Allah sallallahu ta'ala sallam ya zo da shi kaga wani shine mafi tsananin hatsari sannan kuma abu na biyu aka ƙara istihsanu ma'ali ahlul jahiliya ake ganin ai irin abin da ahlul jahiliya suke akai shine mafi kyau kun gano wannan ba ya imani da abin da manzala sallallahu alaihi ya zo da shi ba sannan kuma irin ma wancan abin da ahlul jahiliya suke a kai mutum ya gane wannan ita ce wayewa wannan shine ci gaba wannan shine yafi kyau ba la yace hasara. khasara annan fakan asara ta cika mutum yayi asara khasira dunya wal akhirah zalika huwa al-khusran mubin Daga wannan mala ya fara buga kofa kenan babu yadda za a ce mutum bai imani ba sannan wai ya dinga ganin waɗannan abubuwan da ala jahiliya suke shi shine abu mai kyau ai ba zai ba kama qala ta'ala kamar yadda Allah ta'ala yake cewa wallazina amanu bil batil dukkanin waɗanda suka imani da al batil menene al eh ضد الحق duk abin da yake sabanin gaskiya shine al-batil zalika bi anna allaha huwa al-haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwa al-batil wa anna allaha huwa al kabir zalika bi anna allah abin da yasa ka zalika bi anna allah huwa al abin da yasa waɗannan bayanai aka ambace su Allah shine al-haqq shine abin da yake cikakken gaskiya shine mai gaskiya wa anna ma yad'una min dunihi kuma lalle dukkanin abin da suke bauta ma koma bayan Allah huwal batilu shine tsantsar abin da yake barna to wannan abin da yake barna din mutum ya imani da shi ya kake gani ya zai samu kanshi waɗannan abubuwa na jahiliya da aka ambata ya zama mutum ya yi imani da shi kaga wannan ya yi asara wa kafaru billah kuma suka kafirce ma Allah ta'ala domin ba zai taɓa yiwuwa ba ya zama na mutum ya imani da annabi Musa ya imani da Fir'auna eh zai yi lokaci guda ba zai yi ba mutum ya ce ya yi imani da ma'arihi ahlul jahiliya duk abin da ahlul jahiliya suke akai ya yadda da shi kuma ya yadda da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi zo da shi zai hadu ba zai hadu ba shine Allah ta'ala yake cewa wallazina amanu bil batil wanda suka imani da barna suka yi da barna wa kafaru billah suka kafirce ma Allah ta'ala ulaika humul khasirun to waɗannan fa su ne asararu in gana neman asararu to in ka samu waɗannan su Allah ka tsare mu Allah ta'ala ya ce lahu maqalidus samawati wal ard wallazina kafaru bi ayati la ulaika humul khasirun lahu maqalidu samawati wal ard sai Allah ta'ala ce wallazina kafaru bi ayatillah waɗanda suka kafirce ma ayoyin Allah anan kuma yace wallazina kafaru billah abin nan wa kafaru billah sai kafirce ma Allah mana duk wata aya da Annabi sallallahu ta'ala sallam zo da shi suka kafirce mata shi ma Allah ta'ala din suka kafirce mashi to waɗanda suka tara waɗannan ula'ika humul khasirun waɗannan su ne masu asara su ne asararru Allah ta'ala ka kiyaye mu to asarar me suka yi domin khasira fi'ili ne da yake muta'addi yayi asara asara ne khasirar duniya wal akhirah yayi asarar duniya gaba ɗayanta yayi asarar lahira shi gaba ɗaya sai Allah ya ce zalika huwa al-khusran mubin wannan ko shine asara mabayaniya in kana neman bayyanan na asara ka samu wannan to mutum ya same ta Allah ta'ala ya kul innal khasirina allazina khasiru anfusahum wa ahlihim yawm al-qiyamah ala zalika huwa al-khusran mubin Allah Ta ya ce kul kace innal khasirin lalle waɗanda suke asara allazina khasiru anfusahum su ne waɗanda suke asara kawunan su su karan kansu sun yi asarar kansu abu na biyu wa ahalihim sun yi asarar iyalansu ya yayi asarar kai shi yi asarar iyalin shi yau qiyama rana tashi alkiyama ba wai anan duniya ba in anan duniya ne mutum yana da mai maza ya tuba ya maza ya dawo da iyalan nashi kan daidai domin su isa farfajiya ranar tashi alkiyama dan tsintsiya maɗaurin kiɗa to amma wannan ranar alkiyama ne isa wannan wannan yi asara Allah ta'ala ka kiyaye mu Allah ce ala zalika huwa al-khusran mubin wannan ita ce asara mabayyaniya kaga wannan ba karamin al'amari bane Allah ta'ala ya ce wa qala allazina amanu innal khasirina allazina khasiru anfusahum wa ahlihim wa qala allazina amanu hakan nan ma waɗanda suke imani suke cewa innal khasirina allazina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmul qiyamah waɗanda duk suke asara sune sune dukkanin waɗanda suke asara kawunan su, suke asara iyalan su ranar tashin alkiyama ala inna zalimina lahum azabun muqim Allah ta'ala ce ku saurara domin ala harful tanbihi ne ku saurara lalle azzalimai suna da azaba matabbaciya muqim azaba ce tabbatacciya Allah ta'ala ka kiyaye mu ga waɗannan abubuwa dole ne mutum ya taka tsantsan me yasa me ya ja musu wannan shine al-imanu bil batil wal kufur billah sun yi imani da abin da yake barna ne duk abin da yake barna sun yadda da shi duk abin da Allah ta'ala ya turo ta harshe annabin shi annabin tsira na Muhammad sallallahu alaihi wasallam sun kafirce mishi ba su yadda da shi ba to wannan shine abin da ya jaza musu waɗannan abubuwa da aka ambata Allah ta'ala yana cewa minan nasi man ya'budu Allah ala har daga cikin mutane fa akwai mai bautar Allah akan gaba kun gara akan gaba fa in asabu khairun Annabi. idan alheri ya same shi sai ya nutsu yabi bi wayan asabatuhu wayan asabatu fitnatu min qalaba ala wajhi idan kuma wata fitina wata asara ta same shi sai ga ya koma da baya ya saki layi kisa rama shi akan gaba yake ko dai iyo baya ko ko ya rubuta to ana samun waɗannan daga cikin mutane man ya abdullah ala harf shi bautar Allah ne in ya ji ba dama sai ya bar sallah sai ya bar al'amuran shi gaba daya in alkhairi ya same shi yana tare da musulunci in wani abu sabanin wannan ya same shi yayi watsi da wannan Allah ta'ala ce khasira duniya wal akhirah wannan kan yayi asarar duniya yayi asarar lahira zalika huwa al-khusran al-mubin ina ganin cin da yau kusan shine bude shafi din za mu daga aya insha Allah ta'ala anan a darasi mai zuwa sai mu tashi al-mas'alatul ula kai tsaye kenan an gano wannan za mu daga aya a wannan wuri muna roƙon Allah ta'ala da sunayen shi kyawawa da sifofin shi madauka Allah ta'ala shi albarkaci wannan karatu da zamu yi Allah ta'ala ya ce maka mana Allah ta'ala ya saddada taimakon mu Allah ta'ala ya nuna mana abin da yake daidai daidai ne ba mu ikon bi akan shi subhanakallahumma astaghfiruka wa atubu ilayk wai ke ce waɗannan matsaloli 128 da muka ambata ta Muhammad bin Abdullah ya magana a cikin wannan littafi a cikin karatu ne za su fito ko kuwa na'am a cikin karatu ne shi littafin ma akan haka aka rubuta su sauraka da ya tahi zai ce almas'alatul ula abu na farko sai yi bayanin su in ya kammala bayani sai ya ce asaniya ta biyu asalisa ta uku Rabi'a ta hudu wata za ta dauki sutura wata za ta dauki layi biyu ko uku wata bata wuce rabin layi ba wata bata wuce layi biyu ba haka an gano wannan amma duk a cikin karatun ya ma riga ya rubuta su ne ba ma wai daga baya ne za mu karanta mu fahimta ba a'a ya tsara mana su daki daki ne ga ta ɗaya ga ta biyu ga ta uku ga ta hudu ga ta biyar ga ta shida ga ta bakwai ga ta ashirin ga ta ɗari an gane wannan ko raka yana da kyau mu sa ido sosai da sosai domin mu fahimce su mu ji ta ɗaya kana ciki ba ka ciki sai ka yi cik ta biyu kana ciki ta uku kana ciki kowai duk abin da mutum ya san wata baya ciki sai sa alama baya ciki wace ya ji cewar yana ciki to sai ma zai istighfari na'am wa alaikum salam na'am Ah, ba garin madina bane inda garin madina da ya da an ce garin madina a ba yana gun ba yana bin gunduma ta majina ba ne ba yana bin gunduma ta majina ba ne yana bin gunduma ne ta najad eh mana a yanzu abin nan ai kasan shi a wancan lokaci din akwai yanke-yanke da ake da su akwai hijaz kafin yanzu ta narke ta zama al-mamlakatul arabiyyah ta saudiya akwai hijaz in an ce hijaz shine abin da ya shafi yankin makka da madina da judda da ta'if su ya kira ahalul hijaz an gano wannan ko akwai kuma abin da ya kira ahalul najad shi ne abin da ya shafi kasim riyad ahsa najad da dai sauransu to shi muhammad bin abdulhab ya fito ta can bangarorin ne an gano wannan ko nan eh da aka samu da wani ne ya da ba da kuɗi ga cewa ya samu ko ko an sai wani a wannan ga duk wanda ya zo duk wanda ya abin nan adadin wanda ake da su ma ba su gama zuwa hannu ba shi yasa muka ce waɗannan da aka bayar a yanzu ba su ne kenan ba akwai waɗansu da za su biyo baya ka duk wani wanda aka bayar za a biyo za a abin da nashi wanda ma bai samu ba shine muka ce bayan kammala karatu zai samu malam siraj da malam ibrahim na da ya dangana ga abin da ya imani a kan shi in har zuci ne ana fata Allah ta'ala ya gafarta mashi wannan za a gano wannan lokacin da mutum yana yana da yalwa hannun shi masha Allah ko yana da shi ake tafiya ana da sunna ana abin nan amma da wani abu ya faru ga mutum ya fara shiga bokanci ya fara shiga duba ya ko ba irin waɗannan abubuwan ba idan yana alkhairi ya samu yana sahun gaba idan wani abin ya samu kuma yana can Allah ta'ala ya tsare mu na'am اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد درسي mai zuwa kai tsaye zamu shiga saboda yau mun yi da kai ta ciyar har ma mukaddima malam mun riga mun karanta darasi kai tsaye za a shiga cikin almas'alatul ula in Allah ta'ala ya yarda wani shine darasin mu na farko darasi na gobe na asabar na lahadi kenan ko kai tsaye kawai za a shiga muna fatan Allah ta'ala ya mana jagora subhanakallahumma astaghfiruka wa